ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين sannan sai muka aika annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna da ayoyinmu guda tara su ne sanda, hannu, ƙwarin fari, ƙwarƙwata, kwaɗi, jini, ruwan ɗufana da ƙarancin kayan marmari da kuma hujja bayyananniya.